yan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko ina ba da uzurin makara da aka yi sannan abu na biyu kamar yadda ake gani za a gaba ko fuska ba wadda ba ita aka saba gani a wannan majalisi ba to shi malam mai karatun uzurin tafiya ne ya kama shi sai ce zo mu ɗanyi Eh, abin da ya sauwaka kamar yadda ya gaya min cewa za a tashi faslun fi asma'i sallallahu alaihi wasallam nan za a tashi ko? insha Allah za mu yi ya abin da ya sauwaka fatanmu Allah maɗaukin sarki ya ba mu damar faɗar daidai kuma da fahimtar daidai da aiki da abin da muka ji ah, malam ya ce faslun fi asma'ihi sallallahu alaihi wasallam fasali ne da zai yi bayani a kan sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne annabin da aka turo mana kuma shi ne wanda Allah marugin sarki ya umarce mu da mu koyi da shi kamar yadda muka sani cewa babu wani ɗan adam da Allah ya halitta da ya kai falala da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya mana umarni da mi koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir dan haka ne malamai suka tsaya suka tace tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin haihuwarsa har bayan wafatinsa saboda duka. Eh, tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama musamman ma daga aikowarsa zuwa wabatinsa duk abin koyi Allah magin sarki mana umarni da mi koyi da shi to cikin abin da malamai suka tato mana shine akwai sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da aka ce abu yana da sunaye da yawa to hakan yana nuna darajarsa da falalarsa shi za manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sunaye da yawa kamar yadda Allah madaukakin sarki yana da sunaye da yawa kamar yadda muka sani wanda hadisi ya zo ya nuna cewa wanda ya kiyaye waɗannan 99 eh, to lallai Allah madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna wanda kamar yadda muka sani ba 99 ne kawai to haka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yana da sunaye yana da kuma sufofi malamai sun kasa sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaso biyu na farko akwai sunayen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake banta da su shi kadai babu wani annabi da yake da wannan sunayen wanda za mu ji su a karatun da za mu karanta akwai kuma sunayen da manzo Allah sallallahu alaihi ya siffanci da su ake kiransa da shi kuma ake kiran wasu annabawan ma da sunayen kamar nabiyur rahma kamar rasulullah kamar abdullah wanda za mu zo bayani a kansu insha Allah mala ya ce faslun fi asma'i sallallahu alaihi wasallam روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي حشر الناس إدنا أقوي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي صحيح متفق عليه malam ya kawo mana wannan hadisin wanda imamu al-bukhari da muslim sun fitar da shi a cikin littattafansu sahihai daga jubair dan mutsi'in Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda nassin hadisin shine jubairu bin mutsi'in yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ina da sunaye guda biyar shine yace ana muhammad wa ana ahmad manzo Allah ya ce sunan daga cikin sunayensa akwai muhammad akwai ahmad akwai almahi sai manzo sallama ya fassara mana me ma'anar mahi shine allazi yamhu Allah bi al-kufr <coughs> ma'ana shine wanda Allah madaukakin sarki <coughs> yake goge yake goge kafirci da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama din wa ana al-hashir sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ni ne alhashir me ma'ana alhashir sai ya fassara mana yake cewa a cikin hadisin yanda yazo alladhi yuhsharu nasu ala qadami a wata ruwayar qadamayya shine wanda ake tashin mutane bayan an tashe shi ranar alkiyama wanda za mu zo mu ji fassarar fassarorin da malamai suka yi akan wannan karkashin wannan eh, gabar sannan maza a ya ci gaba da cewa wa anal aqib kuma ni ne al'aqib ne ake nufi da al'aqib sai hadisin ya fassara mana alladhi laysa ba'dahu ahad ko a wata irwayar laysa ba'dahu nabi shine wanda babu wani annabi a bayansa to waɗannan sunaye su ne wanda hadisin nan ya kawo mana su wa in kana a bukhari da muslim din akwai dan bambanci misali a cikin eh, bukhari babu karashen nan da ya fassara al'aqib alladhi laisa ba'dahu ahad ko allazi laisa ba'dahu nabi wannan ƙarin ruwayar imam muslim ce manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana da sunaye kamar yadda bayani ya gabata a farko cewa yana da sunaye da yawa fiye da guda biyar amma wannan hadisin ya zo ya hassare ya takaice guda biyar domin ya nassanta cewa ina da sunaye guda biyar wasu malaman sun yi kokarin su ce wannan barin da eh, jubairu bin mutu'im ya faɗa cewa manzo Allah ya ce ina da sunaye guda biyar bari ne na rawi mana idiraji ne to amma malamai sun yi bayani sun ce ba zai taɓa zama idiraji ba kasancewar manzo Allah sallama nassantawa waye ba cewa yayi manzo ba rawun cewa yayi manzo Allah yana da sunaye guda biyar ba a'a manzo Allah sallama ne ya ce ina da sunaye guda biyar dan haka ba zai zama idiraji ba suka faɗi malamai suka faɗi hikimar da ta sa manzon sallama ya keɓance waɗannan sunayen wasu malaman suka ce kasancewar waɗannan sunayen su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya keɓanci da su babu wani annabi ko wani maluki da ya gabata kafin manzon Allah sallallahu alaihi yake da irin waɗannan sunayen shine hikimar da sa manzon Allah sallallahu alaihi ya keɓanci da waɗannan sunaye guda biyar wasu kuma suka ce manzana sallama ya keɓanta ya ce yana da sunaye guda biyar dinnan ne kasancewar ya shahara da su amma bayan su yana da wasu sunayen muhammad sallallahu alaihi wasallam sunan muhammad shi ne sunan da manzana sallama ya fi shahara da shi allah maɗaukin sarki ya ambace shi a ƙur'ani gurare kusan guda hudu wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul cikin suratu ali imran ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum cikin suratul ahzab sannan da cikin suratu muhammad da kuma cikin suratu al-fatih muhammadun rasulullah a nan guraren allah madaukin sarki ambaci sunan maza allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun san malamai suna faɗar hikimar da sa Allah madaukakin sarki bai ambaci sunan manzo Allah sallama kai tsaye a cikin alqur'ani ba saboda girmama shi da darasta shi amma sauran annabawan Allah madaukakin sarki ya ambaci sunayensu da yawa musamman annabi Musa da Allah ya fi su a cikin alqur'ani annabi Ibrahim da sauransu Allah yana kiransu da sunayensu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai kira shi da sunansa ba kai tsaye duk waɗannan labari ake bayarwa amma Muhammadun illa rasulun labari ne Allah bai ambace shi da ya Muhammad ba to dai mm, sunan Muhammad ya zo su hudu a cikin alkur'ani mai girma sannan ya zo a cikin hadisai da yawa bayan wannan hadisin malamai sun yi ƙoƙarin faɗar ma'anar mai ake nufi da Muhammad asalin kalmar eh, sunan Muhammad suna ne mushtaq wanda aka tsago shi domin kamar yadda eh, darasi ya gabata ko kuma ko ba a nan ba a wani wajen cewa sunayen Allah madaukakin sarki gaba ɗayansu sunaye ne waɗanda suke ɗauke da sifa ba sunaye ne waɗanda ba sa ɗauke da sifa ba to haka na sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma sunaye ne wanda za a iya tsago sifa a cikin su ba sunaye bane waɗanda suke kawai haka kai tsaye ba su da ma'ana ko kuma ba za a iya tsago sufa daga cikin su ba to manzo wanda Muhammad sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne mushtaqqun min alhamd an tsago shi daga alhamd alhamdu kuma shine godiya ism maf'ul ne kamar mahmud da muhammad duk gaba ɗayan su ism maf'ul ne ma'ana wanda ake yabo shine ism maf'ul ne wanda ake yabo to amma da bambanci tsakanin muhammad da mahmud shi mahmud an tsago shi ne daga thulathi shi kuma muhammad muza'af ne ma'ana an ƙara masa kuma duk lokacin da aka ƙara abu aka ƙara mai wani wasali ko kuma aka ƙara mai harafi a asalinsa to yana ƙara ba da wata ma'anar an gane wannan yana ƙara ba da wata ma'anar to dai muhammad asalin eh, suna ne wanda isin maf'ul ne na alhamd ma'anarsa shine wanda ake yabansa a ko da yaushe na farko kenan ko kuma wanda yake da cikakkiyar sifa wadda ta tancanci a yabe shi wannan shine fassarar eh, sunan muhammad kuma shine sunan da ya fi shahara a wajen ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama asalin wanda ya sa mai sunan kuma shine abdulmuttalib lokacin da aka haifi manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye shi da muhammad wanda har ƙurashawa suka yi masa eh, magana suka ce me yasa ka kiraye shi da sunan da ba babu shi a cikin danginsa ma'ana ba ka sa mai sunan wani daga cikin mahaifansa ko kakanninsa ba to ne ya ba su amsa wasu malaman suka ce ai mahaifiyar manzan Allah sallama ce ta yi mafarki aka ce mata ga sunan da ya kamata a sawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Abdul Muttalib ya sa wa manzan ya Allah sallama sunan nan ta dalilin wancan mafarkin da mahaifiyarsa ta yi wasu kuma suka faɗi wani haka dai wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda shi ne muhammad na biyu ne ahmad shi ma yana daga cikin sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo a cikin attaura kamar yanda ya zo a cikin alkur'ani Allah yake ba da labarin cewa annabi isa ya ba wa mutanensa labari akwai wani wani annabi da zai zo wanda sunansa ahmad ahmad malamai sun yi saɓani shin suna ne isin mafa'ul ne ko kuma isin fa'il ne ahmad shi ma asalinsa an tsago shi ne daga ham daga alhamd mana daga godiya kamar yadda aka tsago muhammad daga kalmar ichi ma ahmad an tsago shi to shin suna ne isin mafa'ul ne ko kuma isin fa'il ne me ake nufi da isin mafa'ul isin mafu'ul shine wanda wanda aikin ya fada kenan ko ma'ana wanda ake yabo ko kuma wanda yake yabo ma'ana ko manzo Allah sallama ne yake yawan yabo ko kuma shi ake yawan yabo an gane wannan to malamai sun yi maganganu guda biyu a nan wajen malaman farko suka ce asali ismu fa'il ne tunda ahmad ala wazn af'al at-tafdil ko sai suka ce ana ma'anarsa shine ismu fa'il wanda yake yawan yaban Allah madaukakin sarki shine ahmad suka kawo dalilan su da kuma mun san cewa babu wani wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi sallama yaban Allah madaukakin sarki asali ma ya ake yaban Allah madaukakin sarki manzo Allah sallama ne ya koya mana ta hanyar sa muka sani to sai suka ce Ahmad suna ne wanda yake nufin manzo Allah sallama shi yafi kowa yawan yaban Allah madaukakin sarki malamai nabi suka ce a'a Ahmad ismu tafdil ne bi ma'ana ismu maf'ul ma'ana shine wanda yake yawan yaban shine wanda ake yabo ma'ana su ɗaya da Muhammad an gane ma'ana su ɗaya da Muhammad masu wannan maganar sai suka ce dalilin da yasa muka ce haka shine asali sunan nan na Ahmad sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tsago su ne daga ɗabi'unsa ko kuma daga siffofinsa wanda yake da su to kuma fin yabansa abin da ya fi a siffanta shi da shi shine a siffanta shi da yana da ɗabi'u waɗanda sun cancanci a ringa gode masa kamar dai muhammad sai malamai suka ce musu to saboda me za ku haɗa sunaye guda biyu muhammad da ahmad ai iri ɗaya ne ma'ana da kun ce duk gaba ɗaya ma'ana su ɗaya aka yaka sai suka ce a'a suna da bambanci sunayen suna da bambanci ta ɓangaren siffar da manzo salama salama ya siffanci da shi muhammad Shi ne wanda ya siffanci da siffar da ta cancanci a yaba masa a gode masa a yaba masa ma'ana ta ɓangaren yawan kammiyar yadda ya cancanci a yaba masa shi kuma ahmad shi ne ta ɓangaren sifarsa wanda ya cancanci a yaba masa ma'ana dai suka kawo bambanci to ko wancan ko wancan din muka ɗauka duk suna ne wanda maza sallama ya siffanci da shi ahmad mai yawan gode wa Allah maɗaukakin sarki Muhammad wanda ake yake da ɗabi'un da ake gode masa ko kuma wanda ake yawan gode masa duk manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya siffantu da wannan wannan ne yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a koyaushe a cikin gode wa Allah maɗaukakin sarki yake lokacin da zai ci abinci lokacin da ya gama cin abinci kuma ya koya mana lokacin da zai yi magana yana buɗewa da gode wa Allah maɗaukakin sarki lokacin da zai hudu ba yana buɗewa da inna alhamdulillah lokaci da kaza duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi yana godewa Allah madaukakin sarki saboda godewa Allah madaukakin sarki tana sa Allah ya ƙara ma eh, ni'imar da kake da ya masa da ya maka Allah yana cewa wa idza adana rabbukum la in shakartum la zidannakum an kuka gode mun zan ƙara muku inji Allah madaukakin sarki duk da cewa malamai sun yi bayani yana da kyau dan tabo bambanci tsakanin alhamdu da ashiru duk gaba daya a Hausa mu ce godiya ce amma suna da bambanci kowannensu su fi kowanne ta wani bangara haka dan uwansa shi ma fi ɗayan ta wani bangara idan aka ce alhamdu shi ne gode wa Allah maɗaukakin sarki ka gode wa Allah maɗaukakin sarki saboda yana da siffar da ya cancanci a gode masa sawa'un ya yi ma ni'ima a lokacin da ka gode masa sabuwar ni'ima ko kuma bai maka ba siffarsa ce ya cancanci a gode masa amma a shukur ba a yin a shukur sai wata ni'ima ta same ka sai ka gode wa Allah maɗaukacin sarki kun ga a nan wajen wanne ne da a shukur da alhamdu wanne ne ya fi faɗi alhamdu ya fi faɗi ko saboda za ka gode wa Allah a kowane hali kai har ma lokacin da wani abu ya same ka wanda baka so za ka ce alhamdulillah ala kulli hal Allah ya cancanta a gode masa saboda yana da sufar da ya cancanta a gode masa a nan alhamdu ya fi faɗi ta ɓangaren sababin da ya sa ake godewa tunda sawa'un ya ma ni'ima a lokacin ko bai maka ba amma a shukur sai Allah ya ma ni'ima a wani lokacin sai ka gode masa ta ɓangaren shukur amma ta ɓangaren yanda ake godewar ma'ana sifar da ake godewar to a nan kuma shukur ta fi faɗi ta fi alhamdu faɗi shi alhamdu godewa Allah marugin sarki ake da baki amma a shukur godewa Allah marugin sarki ake da baki kuma a zuci sannan kuma a aikace in kana so kai a shukur dole ne sai gaɓoɓinka sun yi aiki ba kawai ka zo ka furta ba a sai an gani a aikace Allah marugin sarki ya yi ma ni'ima to amma ta ya za a ga eh, ta za ka gode wa Allah ta wannan ni'imar da ya ma bayan ka gode masa a baki sai kuma ka yi masa da'a domin ka nuna cewa ka gode wa Allah marabin sarki kuma ta wannan bangaren ashukur ta bi alhamdu fadi amma ta can bangaren bangaren eh, wannan dalilin godewar alhamdu ta fi ashukur fadi ina fata an gane to wannan su ne sunan maza sallama Muhammad da Ahmad wanda su suka fi shahara kuma duk gaba ɗayan sun zo a cikin alkur'ani mai girma sannan ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da cewa wa anal mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufr ni ne al-mahi sai manzon sallama ya hutar da mu ba sai